gobe ne allah ya kai mu za a ci gaba da gasar nahiyar yankin turai a matakin kusa da na kusa da na karshe wato kwata final tsakanin ƙasar poland da ƙasar portugal wanda ake bugawa a ƙasar faransa ɗan wasan ƙasar portugal mai bugawa fanabace mai suna nani ya ce wasan da za su buga gobe da ƙasar poland zai zama wasan da ya fi kowane wasa birge masoyansu domin ya ce wasan da suka buga baya guda hudu guda uku daga ciki duka sun yi kunnen doki ne wasa ɗaya ne suka samu nasara shi ma sai a minti ɗari da ashirin da aka kara wanda suka sha kurosha ɗaya da babu Ɗan wasan manchester united mai bugawa ƙasar ingila wanda ke jagorancin 'yan wasan wayar runi ya ce ko kusa baya da niyan ajiye ta kalmar wasansa wa ƙasar ingila a yanzu runin ya bayyana wannan ne sakamakon raɗe-raɗi da yake fitowa daga kasashen watsa labarai cewa zai aje takalmansa saboda mai horar da 'yan wasan kasar ingila Bryce Hudson ya ajiye aikinsa tun bayan da aka tashi daga wasansu da kasar Iceland ta sha su biyu da ɗaya. Rooney ya ce duk mai horar da ɗan wasan da aka kawo daga ko ina ne zai tafiya da shi don ciyar da ƙasarsa ta Ingila gaba. in ma koma can kasar argentina kuma ajiye takalmar wasa da lionel messi ya yi wa kasarsa ta ingila ta bar baya da kura domin bayan sanarwarsa shekaran jiya 'yan wasan kasar argentina har su biyu da suka sun bayyana ajiye nasu takalmar buga wasa wa kasarsu ta argentina wayannan 'yan wasa dai su ne Sergio Aguero wanda yake buga wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City sai jari mascherano mai buga kungiyar kwallon kafa ta barcelona inda ake hasashen akwai wasu nan gaba masu biyo bayan irin su angel di maria da gonzalo higos sai dai tsohon dan wasan kasar argentina ko kuma tsohon mai horar da 'yan wasan kasar argentina a shekarun baya diego maradona ya roƙi ɗan wasan ne Messi da ya janye maganar ajiye takalma da ya yi wa ƙasarsa ta Argentina. Maradona ya ce yana da tabbacin ƙasarsa Argentina za ta tabuka abin kwarai a gasar kofin duniya da za a yi a ƙasar Rasha a shekara ta dubu biyu da sha takwas in har Messi na ciki. Ya kuma ce duk mai goyon bayan Messi ya ajiye takalma to ba masoyin ci gaban kasar argentina ba ne shi kuma dan wasan nigeria michael obi mai bugawa kungiyar kwallon kafa na chelsea na shirin barin kungiyar ta chelsea ne michael wanda ya zo chelsea shekara ta 2006 shekara goma baya ya ce yana son ya bar Chelsea ne domin ya je kungiyar da za ta zamo tana sa shi a wasanni a kowane lokaci wanda a yanzu Michael ya rage saura shekara ɗaya kwantirakinsa ya ƙare daga club din Chelsea. karshen labarin ke na huta lafiya.